أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باركي بي كازاني يلوي بروب غني بي بي اتغا بايتيا الدين يا شو ngai egagin ete al'amari shi addini الدين bo شو ma lagagin da na محمد بن عبد الله مجاهد egagin ji wani zanama ya ṣe daga gina nga imalan abdulkadir bin suleiman bangaye na'am ega miji kafi bena yawagan ila nan san wani igbe ibo ziyade bukata yan karin bayani ti bayani man bonan nan gagana 070 66

kanga kamina biti santu gashi filiyonan ke sallan zaki kunan yi nan bismillahi rahmani rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا to jama'a musulmi shi kin na yi daya biya ya gan da shirin ne na e gajiyar kakanca shirin yi na ungayi in ba na ya zanzagi waji sallah a bici san a'a shari'a ne da ya na waji sallah abici santuji lugana e waga ya zanzagi wula bici santuji so e diuka buto lokiya wa be sallah ji uji kokari e wula wuluto bici santun na ji uji kokari wula e diulutu lokaci na wa be sallah ji na ebu hadisi ya ummu salama na yi miya nabi sallallahu alaihi wasallam na ga wajen alabi muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam umu salama wajen alabi ga gan a tusallil mar'atu fi bir'in wa khimarin bi gairi izar anabi izan e zagi ji sallawo da ya wubo gani bai da cike babu ya da zuzuci annabi mai ya je ki dai idza kana dir usabigan yugaffi zuhuruka da maiha idan zagin na laifi dabwa abe ki dai e wani fana wugan wacin umago shin da zatu ko ba nan wuga bi ci santun na ji tsona hmm. bi ci faun na ji kata wuga so dabo to wa fa wannan wacin rin nana be ijabi laifi dabwa ki hadisin ne lawuyo jama'i musulmi shi izan zagi wa be sallah shi wula bi ci san tuju so har be kin ula un so gani bede kin dole lai gada litafin risala ya le bayani mun shi yana ibnu abi zaid al wani mun ji yayi cikin do ne waga zagi wuji sallah wuji da sura mai kun ce amma hadisin ne na yi bebe da na mai hadisi ga na tazu tuba na hadisi wa mawquf Eh, hadisu wani aka ci egamiyar sahaba wani na'am na'am egamiyar ibaci nga igaga ya wata manyan jin bayanu ya yi gurgudu etiken yoji sallayan ya zafi jina to bayani kwakwuroge etiken da na yi sallayan zatuna kan dondona jama'i musulmi gabi ayyukan a ji sallayen janaza nan ina yi wagin bai sallaji shi nan wulani ugu da ya ma etiyan sallajin janaza iza ba giyo za giyo kan giyo nusayo wuli wulani ya ugu da ya ma amma ni ya kendo na bayani shi zo wato yana alabi muhammadu ta tubo jin sahaba jina yi gaga illa eh, ni etwa ga allahumma inni nawaitu salatar janaza ko ina ji ga yaci nan a'a niya kin do maya iziya gana ga anniyatu hiya alqasd ina niya na kuta le niya kalma la rawciyo kuta ga wa mahallu ha da na bai ma ja ba al'amari na nan gai alkalbu ya ma. wa talaffuzu biha bid'a ya zuji lafazu ga allahumma inni nawaitu wiye shari'a be bayana ga ya bid'a ji manya iziya so go yaman ko ga gan da alkhairi da wuce wagani ta wa be ga waji sallan janaza ne bai kwankurta niyan gan be kabarin har ma yau ngai allahu akbar a ga wala gwa guba ba wannan wala wuji daidai gani bai fati guba bayan yawai kan ga gan ciwo ciwo lago bayan ba gwafin a ce ga shi zo gwaluca ta tubo ku bayan ba wace waka tuyan suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim dakin wa ga gumi kan gawajin Allah wa akbar ya zuba ce wata zuma liman bu liman gaji Allah wa akbar ya farko fatiya wajen ga wasu a jami'tu wuga ya ji kabar ya baci zumanin bu fatiya ne zona wasu feji to zuma ya kabar ya bacin nan salatu ibrahimiyya a caga ewa gazaji sallan janaza ne ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد inda bai si gaji kakai na ji ta zuna indo bai zaga tsana ngai salatu ibrahimiya hadisu shi bai kakai indo roga gwasu mini dai na ji hadisu bai tuba ta zuna laifi da ba kan ga waji kabarayen itace zumai gubayen salatu ibrahimiyo zumai kabarayen itace na sai aduwa bayaku nga yi aduwa na anabe bayaku na dana na yawa gai musulmi shi tsa e bayan ekun sallah jona waju jiga allahumma gfir lahu warhamu wa afihi wa anhu wa akrim nuzula wa wasi mudkhala واغسله بالماء wal Barad. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعذوا من عذاب القبر أو من عذاب النار ندوروا ببينا jama'a musulmi ina addu'o wannan bebe tiye domiriya e zaba ge wannan wayin zagiyo allahumma gfirla warhama wa afiha wa fa'anha wa ga domirin na shegba gama na mutum a ji katun ibana kuyi katun an gole wa ya shegba wa ya shegba ya waya to nno so etin si ga ba gibo na se mo ga fe du sheguru manjo ki fe gude gide gude amma man kube fa ya waya kin na al-imam an-nawawi abu zakariya ya habun sharaf man kuna ka al'arba'una na wuya na nga kan waye alahumma gfir lahu warhamu wa lagwasun sai jiye lobe shi wage wayin zagi tsoma wa fe jiga alahumma gfir laha warhamha a domiri je gbada yin zagi kawai ba gaba watan kuke kin da nuga da littafi alazkaro na littafin ci kwanan ku azkaru shi annabi muhammadu ya kafi sallallahu alaihi wasallam a ce aga kan da ce addu'a annabi haju ba ngoci na soji na sai bagbani dana ngai allahumma kfir li hayyina wa mayyitina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa shahidina wa ghaibina allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-iman ومن توفيته منا فتوفوا على الإسلام اللهم لا تارمنا أجره ولا تذلنا بعد كان gawaki kabara jin ngai kabara ya enicho zumai kabara ya enichin na adi aduwa na man jiga waje maimaitu wumini aduwa na obaya kuna ngai allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waye ga hukuma wasu sun bayani bai Zuma yi zumai kabara ya ni ko waje sallama ko bebe addu'a ne ndon da ya zajina wage kan ga ganci wace waje sallama ga ilafazin assalamu alaikum bayanin da shi hugwa ga ga assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kin da waje sallama iga da shirai na jin adabul mashi ya shek muhammad bin abdul wahab na adabi bayani fiye dalilin gagayen dondo bugo wage to jama'ajin na gayu da kukuruge fiye al'amarin tsallayen janaza bu kabara farko dai yi zuma yaniyo kabara farko fatiyawa ba zuma fatiyo aye kabara ba cikin salatu ibrahimiyya aga ya gumi sai kabara ta ce sai addu'a ba ya ku gai allahumma fillahu warhamu wa gu kan ba zo e ba gurgudu ya bogun bugu le fi da ba wani zage allahumma fillaha warhama lokaci na liman ga ji kabara ya ni cina wato sai ji biyoyi wa ba wa susu a ji sallama wa ba ma addu'a na wa ji fito wa ba ga allahumma la na ajrahu wala tsaftin na ba'da ai to ko galala dai ma. omo ga ya luga ile sun dan dore zuma tutu ba ma jama'a shi na gayi gorogodo amma fasara yin addu'a na ja ya ja ebo lokaci na uyayya na ko kama yi gwarar da alkhairi ya ke mai gurbe ganyen itaci to man yawa ga ojin bayanin rayi kokoroki etiyan babu sokodan na samakallah to jama'i musulmi shi ya gajin na ya gajin wuce kuyo na wasu mayan musulmi shi e cewa shi le ba e tiyan al'amarin na wani kan don doma shari'a ga yi نفس القرآن قال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول نعم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نعم ذلك خير وأحسن تعويلا نعم كان دور تشلي بقى لو من يموت المجنة بابا قال كيسو كوغان غاي لو قرآن كان نبي محمد إلى حديث صلى الله عليه وسلم bai wuce babu ezuba ba wangi na gama da alkhairi na na zandoro ala an kaliu daga nan so hmm. babu soko na adi musulmi ga wun yaje da soko da fitil hmm. soko adi daidai ta ta al'ada shau kin dona aya qur'anu bai da na jo kaka ina na gungun yaje ya musulmi na wani to shi ga yi qur'anu ga ar-rahmanu alal arshi sawa bando cin gasu masawa alal arsh ya ji kaka yi hugu hake da tsoci ta tiyan alara shauna to a ci bedde man na jiga soko da bandon dona to a ga wagan man kici ji be a ti da ya ga soko da bandon dobo wagan kungiyayen jahamiya ji na jan bunu sofwan ezuro na bebe akida ji kaka yi da adini wani ebe na mini ya gwana wuce na ube gube mini man na shi da aki da ya sokot da gwana ube gube iri man wuce ya ci aki da deje shi sofi man ji ganwa fushi ba laufe ji sallah jan bunu sofwan na dai ibi aki da ya gan soko da bandun da wani wuta ta al'ada shi ba wuce wuta sai fatoci ne ya bai bayyana waga da irshadu tsari ya shaki yaya an najimi na wujiya shar'u sunna ya albar bahari na wale bayani ne e ciki bo ya gwada gwana tsoman nana gubi zai yi shi dautu da soko da ba a ca shubuwa ya akida ajar kushi to da mini man na ji tula ya e ciki bo soko da ba soko ta ta alara shi ba gala kan dorowa bai ga gajadino zika ganna ga shi zo mm. wa zamushi mm. so ko ga annabi ga sahaba ji ga kashi man da ci ga kaya to yi ga da litafi ne mai sunna jigwa ko ya le bayani ite ne yaki da sahaba annabi muhammadu shi nan yi miya annabi muhammadu shi man ko na ji dai je fatara ci takwa sahaba ji na ga ga ar-rahman alal sawa a tabbatu ne ya tiya ke na to shi nuna wa daga sayyiduna abubakar ita ci ga wa daga sayyidina umar ita ya shiga kida so sha ji dai da ta al'ada shauna waga da litafiya hafiz al'akami man ku wani ka litafiya ce kibo ita e tauhidi wani ku ganin sahaba na ji bayani ya ja tula kide so sha ji dai da ta al'ada shauna ne tun ga mulakan doruwa ga ga dini ga shi zija ga wacce wale sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e buna da ilimi qur'ani ga zandundu ba ya ta ganye zandondo da su su sakwa ganye zandondo bayan ya ci ƙur'anu ali na ci ƙur'anu da na te a amma man na shi bai fahimta ga Allah subhanahu wa ta'ala da bandondo na wato mini aya na je lagwasu ita alamar wuce man jiga ga tubo ngai aya bai ce ga alamtara annan laha ya alamu mafi samawati wa mafi al'ard ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalik wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma أينما كانوا ثم bima amilu عملوا يوم القيامة إن الله بكل shayin alim wato ayan na wanda mini na jama'a jami'a shi lagwasu shiga su kudu bandon dona hmm. a ga soce ga yi ayan na ga ma ya kunu min na juwa talatatin illa huwa rabi'uhum a de zaguta shi shi ya tiye za su soca sai soci ga hafe zanica a caga aga sun beji shi ba za su soco so koyi fahimta a'a ajin zumayen zaguta sokude pamba bayan aga sokude pamba bayan to ayan na ga ya gwasu ga sokude bandon dogo to amma iga da sun litafiyan tafsirul jalalaini na kindoro unzo na wada kindoro ijo da ga man da shi mucin wasu jalalaini da ka tuwa nan ngala litafiyo na manje duba wona litafiyo ne jinni ni lo. mini shi ya musulmi ji wa na abin da ta ta albarka kuyo na bayani tafsirin qur'ani lati yayi na to ga da karkashi ayan na wawe na mai jalalai ne gana ga yi bai so ce ga ma kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ga bi ilmi ai so kwai zanici nye yanzu ijo nye zaguta ne ba za su soci na ama bai ilmi yi bai fiti win bi ma'ana ene sakpata na un so soca un na fiti ene gana ọzọ sokwa daba da ọbịa ya bayaya jalalai ne littafi wani gwefi kinye musulmi na nga gwako mai yi jeladi tafsiro so ku ga gani bai alkhairi bai wuce iga ke da littafi na imamu ahmad mun ji kungiya jami'a ji tewu etin shugwa ne laza ga su kudu ban don dona wasu lita fiye da sun ya teki kibo radijiya kungiyayen jami'a shi wasu bebe gaji don kede bandoro na toci don wuyi zanica ko tsayica ni pato yake bi ilmi ga uji bayan doci ba waga cikin ayan nale aya catabe kiyo bi alamar ilimi mm. yi alam tara annan laha ya alamu nabi wajen yau ga sociyewe ya alamu wajen cike ma fi sama wato ma fi am ina da sama gutuwa ba wani gani be kin a baya gato to ayan nan ke zozo be kiyo inna laha bi kulli shay'in ali ga imam ahmad e ga ga ayan nan iftata al aya bil il wa ikhtatamaha bil il soci ce ayan na cabe ga kike uma gume bu da kike bogo yana ayan na yau na ngai ga kike soci mu da gani bayan ayi za ku ta kike soci da bayan ngai za ni cewa a ga za ti soci da ba ga bayan to wa su mun ji roddi ya je manaji ibe fahimta kan dan ne ga ku da bandon dona iga ke da tafsiri ibnu kafir rahimahullah man koyan tafsir na juji tafsir qur'ani gani da qur'ani na ko tafsir qur'ani bai hadisi ko tafsir qur'ani bai ga sahaba shi na uga toci fa waju fe wo ga zaguta ene sana ene ga su soci na pata wo mai ka malaiku shi da bai ka ne zane bana adena suna ganna ga ga shagama ijma'u man ji ijima'u be ka kayan kide na soce ba gani be illa huwa ma'ahum aya nona ngai ma'iyatu ilmihi soce famba da ya teki ubu titiubu titiu da shani abu endore sa jibona wai chade ade na sumina alamar abuna na gayi bayani na manko na jitta sayan sahaba jiya. nabi muhammadu wa najina sallallahu alaihi wasallam bugu mai musulmi jiri fi waga kan doro aya qur'anu abbe ga laukin do wani ma da ta yin sahaba jin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wadda walla bayani na ga ce aya wani ibn man doro adin aya man doro adin hadisi amma zai je dalili la daga ba zai ja gala dalili na bu ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga luma majabati mm. satattariku ummati ala 73 firka ga jama'in musulmi jabe bebe ra'ayi ji kakayin adu'a ni bai gute amma fata ra'ayi juyoyin ji zai ji ra'aya ta ce alkhairu wani ayi jama'in tashin adu'a ni bai yin nan sahaba ce jina na bigan wa mai yi zai ji jama'in wucin ga man kana la misli ma ana alaihi al wa ashabi zandoro ne ga su ta ta akida nan wugan da sahaban jina ko ta ti ibada na me wugan da sahaban jina zanna jiga ke babu gamla kokari wa kandoro bai man gannu tiyo tuna je fahimta tuna afaka ti tuna wuga zozo la rayu lo adini man wuji kokari wa bayaniya sahaba jin wa bai ga wa ga ga adini wana ba ga ba alkhairi na soko ji so jama'a ja da aya na zai shiga soko da bandoro na a eh, lasu gwai te shigo na muji dalili a aya kice ngai bai ce ga suratul an'am ga wa huwa allah ma samawati wa fil ard ga wuga yi soci sama gutwa babu ganbe kin gutuwa bai man shiga aya na wai uba ga soko da sama wa kin ya wace wa guda bandondo ba a gaina ayan ne wunan gai gaga huwa ilahu man fi samawat wa ilahu man fil ard so ko gayi etu nya alita ya sama gutuwa ba gan da kin gutwa ba mu gayi zai gwa wuna mu gayi gwa wu sama gan da kin yina amma so ci fa alal arsh utu ta la da sho waji daidai ta ta la da na gaya akida na sahaba mu shi kun naji bata na sayyiduna abubakar sayyiduna umar ga da littafi yamman kwaji watun ganna bugo jama'i musulmi shi isa bankurota yi shi bankurota wangi na na benin waye dia sai ga da littafi na shi aka eti fahimta yan sahaba nabi muhammadu jona sallallahu alaihi wasallam amma wa da laga man dondo to ga buya e wani wuji man ba ta kafa ba annabi ji share yayi ga manja ya kpawi e wani zai ja ga pata da be kondo ci ka kai na manji ga wani ja yi ja so ko waye gumbe man kirki kirkishi mo yayi arzikin ya fe man kirki shi ba e bai dai bai takwa wangina annabi muhammadu wuna zai ji ka fahimta kana fata na so ko kawo shi waya arzikin ya gwala sun ina annabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ko gama yin kwagan ga alkhairi daga miya enicin gayi man ke eza ji bolo-bolo jindo ba mima jina gayi yaman e ciwujo so jama'a musulmi shi ega bi mu ci kodana na je muhimmanci gi musulmi ntsa alamar yamma e maji ebuna alamar yamma e maji iza diga tsa zumana wata tsoci zana wadda ya fi kwayin zoge ya zai je otoku abin waga zuma je ta sha ne abu waga yin wuso ko tuna wace haki yaji ta yafe na kilo keji da ba sai zan ganga feti ije otoku soku tsibe ke yaci ne ibn al'amarin bolo bolo jilo bai manci ji wai la albarka lo rayuwa za wai bai alkhairi rayuwa yanzu amma ga bolo ji lo bayan manci ji ga yi kai na ji shari'a ga wajen lo bana wa ga daga na ga wajen bolo bolo lo bana en doro a ga wajen ka ga ga so ko wuya o ga ga mitwa e manci ga wa to lo ba e ba sanci a ga ga la mitu halin no baba shari'a nan ga zan doro adda bana fushi ba go sallama hmm. no le ga abun na so sha wa be lafiya boba ga bolo bolo jin waye te na shari'a jin da bayin no ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq wa Allah mi tuzan do rango le makhluqi ngo nge be te na kiro zan dondo e manchiyo e zo chiwo yo e ndo wa yo no yi manyo unde ga o papayen so cho annabi muhammadu ga lami tuba innama ta'atu fil ma'ruf e hmm. lamila la tuza ye te tuna so ko jin da bayin to ebo lokaci ya lami fa ya na jigun e waga yi gitsu bayan mamauna mini ya tuna je waga ya gitsu ya mamana mugayi ga ciwo ba ma ji kokare to alkhairi na ji ugai jin foro bai na amitu ga giwu mutunci ma mugayi woye ga ban fuska ma ga mu ya fawo ma a cin wulata cin zandoro yamanci yi wai zan da cice wai shi tukwa yamanci da ba yamanci bai zo galugwan dawa gawa ya e wai yamanci mai yiwo gawa da yin e dawa gawa zuma wa bai ma bi cicin wa ibn zan da ci ya da wanda ya je da alkhairi je na gwata bu na cin da yamanci dawa gawa na wai e da ya kwazu ki bai na mun ga a bi ci bi do amma yamanci a fe wa da ka to fe je na wai jina bi cicin wa galugu a wani ne yawan man rawa ba ma ga wace biya mi ba wajin ka waya ji ka zaya waya ta ya gani biya ci ba ta ne man ji ga gina ji kokari wala wo e man ciwo ji bedda ba tabo ji kokari wa jile gani biya wata etiyan taimako jabu da jile emici bai ji ciwo asibiti bo ga yi da ta kai ciwo ma bayan zube ilimi wai ebuna ilimi wayan giwa du fe faimancin doro ya gan wa be ga wajiyan dondo wa shawara shawara ya ga church le ba taudiriya ga ga mu ba mu ba wani ga yawan ma mini shola ya manci wa ga masu yi manci oji wa ci la ziyara lo ba fe ji bolo bolo ga yi ga gomi be manci wa yi ma unji ba wanja ami bi sanka e manci fe ga o fe ji unji ba wanja jama'ai musulmi shi mini yana laiza su da yan haƙƙi yamanci na adita ta yin wuce kun doci na fe ba zagan wule ta ba gin doci ye an dula da cikin fe wulu wuce gun gaga injin dawo wai wulu dana da wasu fe lami ga lugwa lugwa lugu wumi luwa ko ga misal lan dambe ci be wulo nole kama ta tadinu da gada wani mm. wa kama tazrau tahsu batanu gina gawayo batanan da gina gawayo gbogbo wasu ya yi karayin bai man ciwo je bane wasu ya magiji wa ga dage bayan to charge ji oji foro ga dage bai wasu wa maga ni bayan a ga mutum ne da gwagi wasu su kusi bai kya ci ne e bana aya jo ka kan to ci jin gangba ita al'amarin ya man ci jo bando chon gawa wasu inal insana walidai husna bando chon gawa wasu inal insana walidai, hamalatu ummuhu wahanan ala wani bando chunga wa Rabbu ka alla ta'budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana aya naji pate gaga ga yatiki bo eti bolo bolo jilo baya emancho mancho jama'a musulmi itwa e manchi bayani ji dokun amma na ga gurgudo yin santuna iwaga ile ibena itwa igagba e maga ga ji ka tun amma ko de baye tinga amma bi wucin wa ya za bi cicin wo wa cin ka ba ji ka tun wacin kawa ta halin da cewa na gwayana na ku ba alkhairi ga ga daga nan muke kaza na ga zu na haki ba su haki wuyu ka buke ndoro ye ya ka tumbo ko kwan adina su haki ma mamanna e bode bode alkhairi je to yin ku gurgudo ni ga na tsoci albarku don bai ga bici na tsoci fa gani bai na'am alhamdulillah sako ga mai ba gani bi alkhairi to bayani ya wadana gurgudu tiya baya tiya addini ya musulunci kenda ya gashi na da na gadi bayani wa kan wujin dina mm, yi nan ba na ji leda nan nga yi kurgi 07066829577 zanala kagboyan filin na nan nga yi alhaji abubakar sani bello na yi gaga abu lolonon saku gogwa bi alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu